بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake hada fuskokinmu a daidai wannan lokaci mai albarka wannan safiya ta asabar ta kuma takwas ga watan safar a wannan shekara ta 1439 daidai da 28 ga watan goma a shekara ta 2017 miladiya muna cikin karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al kuma mana cikin kitabu zaka kundi na goma sha bakwai da ike magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen zakka za mu tashi a darasi na 147 kuma za mu tashi ne a babi na goma sha takwas darasi na 146 shine babu akhdhi sadaqati wa man yajuzu lahu akhdhuha baban karɓar zakka da kuma wanda ya halatta ya karɓa da wanda bai halatta ya karba ba zakka akwai wanda ya halatta ya karba akwai wanda bai halatta ya karba ba wana ji da ke ko ai za a kona a cikin mu aka ce ga zakka za a raba wani ya zo layin sai ci a a ayar mato ko ba Allah kaɗai san me ka tara ba to yau yau za mu tashi a babi na goma sha takwas babu ma ja'a fi akhdhi sadaqati wa tashdid fiha babu ma ja'a babin da ya zo zai yi bayani fi akhdhi sadaqat akan abin da ya shafi karɓan zakka a sadaqat sadakoki ma'ana zakkoki kenan karɓar zakka wa tashdidi fiha da kuma kausasawa akan karɓar zakkar duk wanda yake bayarwa a yi na nashi a hukunta shi kai wa ganin haraji ba ma haraji haraji na haraji ba wanda babu shi a musulunci haraji kana gane da suke kasuwa guda sai a kulle ta ba kai da suka kulle da complex ba ba sun rufe ta ba kuna ji da kyau ko saboda haka zakka wa tashdidi fiha da kausasawa a kan wanda yake fitar da zarka wanda yake ba da zakka kenan babin yana da abubuwa guda nawa biyu abu na farko ma babu ma za fi akhdhi sadaqat abin da ya shafi karban zakka kuna ji da ke ko idan aka faɗi cewa karban zakka shine idan an baka kana cikin waɗanda suka cancanta su karba sai ka karba ɗaya idan an baka ba ka cikin waɗanda suka cancanta a karɓa sai ka ce alhamdulillah ba ka ciki kwanace da ke ko idan an baka sai ba ka cancanci ka karɓa ba sai daga baya ka fahimci na zakka ne ya za ka yi za ka mayar ko za ka ba wani ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan abin da ya shafi karɓa ba. kuma kakan an ce karba dole bayarwa ta zo mun sha maimaitawa mun sha maimaitawa idan ka raba zakakka da kanka ta yi kuna ji da kyau in ka raba zakakka da kanka ta yi abin da ake bukata shine ka raba ta a yadda shari'a ta ce ba kaiwa mutum rabanta da talauci ba rabanta da talauci talaucin shi ya kwanta ya naba'a sai ka zo ka bashi naira dubu dubu A ga kaya ta yi mashi da shi ne Kullum da kyau ko amma ka zo ka bashi mai tsoka irin yanzu ka raba dubu hamsin hamsin ka gani za ka ga an sai abinci an dan bukatu bukatu na yanzu yanzu sai ga dubu hamsin din nan da kaga yanzu mana bakwai safe nan da bakwai yamma ta riga ta ɓace dubu hamsin din ma saboda haka akwai ba da zakka duk wanda ya raba zakkar shi da kansa ya hannanta ta ga waɗanda suka cancanta ta yi ina fata mun gane wannan da kyau ko duk wanda ya baka zakka kasan ka cancanta ka karba sai ka karba ta yi ɗaya duk wanda ya baka zakka shi yana tsammanin kana cikin masu karɓar zakka zakka shi ta yi sai dai kai ɗin da aka baka in ka ci zakkar ta yi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sai kuma wanda ya ƙi ba da zakka wanda ya ƙi ba da zakka menene hukuncinsa duk da izinin allah maɗaukin sarki za mu yi maganar a wannan babi na goma sha takwas babu ma ja a fi akhdhi sadaqati wa tashdidi fiha da tsanantawa akan karban zakka wanda bai ba da zakka ba za a tsananta mashi tsanantawa ta ɓangarori guda biyu tsanantawa na nasoshi na shari'a a karanta mashi nusus na shari'a a karanta mashi nassi na wahayi nassi na alkur'ani mai girma da kuma nassi na sunan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mataki na farko kenan mataki na biyu kuma za mu ji a cikin a cikin babi din in mutum ya ki bada zakka za a sa karfi a karba kuna jina da ke ko قال مالك رحمه الله باب ما جاء في أخذ الصدقات وتشديد فيها قال عبيد الله بن يحيى الليثي قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه قال عبيد الله بن يحيى الليثي عبيد الله بن يحيى الليثي مسند الأندلس shine majinginar kasar andalus baki ɗayanta kasar spain kenan a yau kaga ita mai take neman ta balle ko kagon banki shi ma yana neman ya balle suna ta ja in ja to za ka ga duk wannan yankin gaba ɗayan shi a da duk ƙasa guda ce ba wai kuma ƙasa a matsayin spain guda ba a jiha guda ce khalifa daga baghdad yake ko kuma daga sham ko daga madina khalifa ɗin sunan duk jihohi ne shi ubaidullah ibn yahya al-laifi yana cikin waɗanda suke karatu a gaban babansa yahya ibn yahya al-laythi qal ubaidullah din yace shi ubaidullah ya rasu shekara ta 287 qal haddathani yahya yace yahya ibn yahya al-laythi wanda ya rasu shekara ta 233 ya karanta da ni an malik daga malamansa malik ibn anas daga malaminsa shine malik ibn anas wanda ya rasu a shekara ta 120 79 annahu lalle shi malik 278 shi ubaidullah ibn yahya al amma shi yahya ibn yahya al-laythi 234 kod din Najeriya 234 eh ban ji ba ban ji ba eh ɗari eh. biyu eh akwai na ubaidullah bin yahya allaisi ne ɗari biyu da saba'in da takwas da tamanin da ce ko da saba'in da takwas sai na yahya ibn yahya allaisi ɗari biyu da talatin da hudu shi ne kodin nigeria plus 234 mana an daga ƙasar waje zaka kira Najeriya an kai textbook haka yake fita ba kasa shi hadda wafiyat haddace wafiyat logic ne saboda suna da yawan gaske ka samu alama wani kwadin Najeriya ne wani local government din Najeriya ne non ne local government din Najeriya a 74 shine da sura Ibn Kathir malamin tafsiri eh kullum da ke ko dole ka haddace wafiyat to wani lokaci sai ka ce wani kaza ne wani kaza ne kamar da masu harji suke annahu shi malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 balaghahu bayani ya zo masa anna ababakar siddiq lalle abubakar siddiq khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu shekara ta goma sha biyu ban hijira qal ya ce law mana'uni iqalan wallahi da za su hana ni da baibayi inda za su hana da baibayi lajahatuhum alaihi wallahi da sai na yaƙe su akan shi ka san da baibayi eh da baibayi shine wannan abin da ake ɗaure dabbar gaba da shi ka san an dabba gaba ko wani abu da ake haɗa kafafuwan biyu a ɗaure kullum da ke ko ta yadda an za ta tafi sai dai ta dinga haka shine da baibayi ban ji ba abubakar siddiq ya ce laumana uni iqalan inda za su hana ni da baibayi da baibayi lajahatuhum alaihi da na yake su a kansa yanzu wani hadithi bukhari da musulun sun rawaito shi me yake nunawa magana akan abin da ya shafi karɓar zakka yana daga cikin manya-manyan ayyuka abubakar siddiq bayan wafatin manzan Allah bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka ce su su ba za su sake fitar da zakka ba tunda manzan Allah sallallahu ya rasu masu ilimin cikinsu suka ce ai Allah ya ce huz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli wa tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wata zaki musalli salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka ce ai manzo Allah yake kuma ya rasu su ba za su sake fitar da zakka ba wasu kuma suka ce ina ai tun da ya rasu kuma shikenan sun bar addinin nawa kenan biyu waɗannan mutane guda biyu su abubakar siddiq ya fara disfilin da su kaga idan ana magana sai ga kaman abubakar siddiq ba zai iya yakar wani ba eh ai da ya tara rindina ya tada yaƙi sai da ya kace-kace da su shi ne ya ce da waɗanda suka fitar da zakka inda za su hana da baibayi sai ya yaƙi su kan da baibayi sai malamai suke magana to ai da baibayi baya cikin abin da ake fitar mai da zakka kun da ke ko kuma bai ci magana ta da ke ko sai suka ce ai ba dabba ba ce sai tana da baibayi. shi wannan da baibayin idan za a miƙa dabba ai shi ake warwarewa sai a kwance shi a ɗaya kafar a bar shi a ɗaya kafar sai a warware shi sai a ce gashi in za a baka dabbar ba kunnan dabba ake rikewa a baka ba da baibayi ake baka kuma sai ka ja ka wuce lura da ke ko wanda yake har ya riga ma ya shahara jami'an tsaro yau inda za su ga mutum yana tafiya da da dabba ba ta da igiya za su iya tuhumar shi duk yana cikin hanyoyi lauf da ake tuhumar mutum in aka gan shi da dabba babu da baibayi domin kai tsaye sato ta iya ka je ga ko a tira ko ka sai dabba sai dai a ce to akwai kudin igiya amma ba za a cire ta ba to kenan da ya ce da baibayi da baibayi da ake miƙawa Mana inda dabba ɗaya raƙuma ɗaya ta zakka za su hana da sai ya yake su akai ya ce ba zai raba tsakanin sallah da zakka ba inda haka suke a cikin qur'ani ya musu salata wa atu zakka in ko suka yi sallah suka ki fitar da zakka ya raba tsakanin su kenan to kaga kaga wa akhadhu sadaqati wa tashdidi fiha ana yaƙar mutum idan ya ki fitar da zakka ba za a ga kankantar abin da ya ki fitarwa ba za a ga girman wanda yake fitowa domin shi ne kullum da ke ko abin da yake fitowa ɗin ko mai kankanta shi inda ya kai zakka ya ƙi to za a sai an hukunta shi masu haraji ma suka rufe shagunan mutum ko in yana ɗinke su je su ɗauke kan keke su wuce da shi in ko awo ne kuma su ɗauke mudin su wuce da shi ko ga da 'yan rabano suke ta yi ba balle ke wannan hakkin Allah ne saboda haka inda abubakar siddiq ya ce inda mutum zai ki inda za su ki fitar da iqal da baibayi guda dabba guda su ki fitar da ita sai na yaƙe su akai sai na yaƙe su akai haka abubakar siddiq ya faɗa wannan haka malik ibn anas ya buɗe wannan babi ya ce babu ma ja'a fi akhdhi sadaqati wa tashridi fiha babin da izo zai magana ka abin da ya shafi karɓar zakka da kuma tsanantawa akai da kausasawa akai malik ibn anas ya kawo wannan babi ne bayan ya kammala magana akan abin da ya shafi zakkar dabbobi in kun lura da kyau da ya kammala magana kan abin da ya shafi zakkar kuɗi sai ya kawo babu ma ja a filkans sai in rufe zakkar kuɗi da magana kans sai ya buɗe kuma zakkar dabbobi yanzu za mu shiga zakkar amfanin gona sai ya rufe magana kan zakkar dabbobi da babu ma ja'a fi akhdhi sadaqat wa tashdidi fiha da yace akhdhu sadaqat karbar zakka ya shafi zakkar hasi wacce zamu shiga kenan da kuma zakkar kuɗi da ta dabbobi da muka baro a baya da imam bukhari ya zo a kitabu zaka sai yace babu ismi mani zaka wa ƙaulillahi ta'ala babu ismi mani zaka babu nauyin zinubin na wanda yake fitar da zakka wa qaulillahi ta'ala kuma babin zai yi maganar faɗin Allah ta'ala kenan babin yana da abuwa biyu abu na farko ismi mani zakka laifin wanda yake fitar da zakka kuma babin zai yi maganar faɗin Allah ta'ala faɗin Allah ta'ala kaga nan ma babu ma ja fi akhdhi sadaqat wa tashdidi fiha wa qaulillahi ta'ala wal abu khari kenan والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون yace wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah ta'ala wallazina kuma dukkanin waɗanda yaknizuna zahaba suke taskance zinariya wal da azurfa wala yunfiquna fi ba sa ciyar da kuɗaɗensu domin ɗaukaka addinin Allah fa bashirun bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi mai shiga jiki yawma yu'ma alaiha na da jahannama ranar da za a yi musu lalas ranar da za a ƙona su da ita dukiyar yawma yu'ma alaiha na da jahannama a wutar jahannama fatukwa biha jibahum sai a yi yadda ake guga ka sai da ake guga tufafi da ayon ba sala-sala riga kake bi ba sai ka goge hannun riga ka goge guga ma iyawa ce ko da riga da wando ne ake fara gogewa saboda kuskuren ɗauke wuta ko yawa ka ga riga a goge hannu ɗaya to haka za a goge mutum sala-sala na jikin shi fatukuwa biya jibahum jikunansu abin nan Uh, wa junubuhum da gefansu wa zuhurun da gadan bayansu fuskokinsu da jikinsu da gadan bayansu sai a ce da su haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance makawunanku kuka ɓoye makawunanku fa zuqu ma kuntum taknizun saboda haka ku dandani abin da kuka kasance kuna taskancewa haka ayar take sai imamul bukhari ya ce al-hakam bin nafi qala akhbarana Shu'aib. قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنت إسنادكم أبو الزناد أن أعرج عن أبي هريرة أبو هريرة يجي قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطوه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطوه بأصلافها وتنطعه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول ya muhammad fa aqulu la amliku laka shay'an qad ballaghtu abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'atil ibulu ala sahibiha rana rana ta alkiyama raƙuma za zo ga masu su raƙuma zasu zo ga wanda ya mallake su ala khairi ma a mafi kyawun yadda raƙuman suke a duniya raƙuman gaba ɗayansu zasu su taho garke guda a mafi kyawun yadda suke a duniya iza huwa lam yuti fiha idan shi bai fitar da haƙƙinta ba idan bai fitar da haƙƙin raƙumin ba za su zo ta ta'uhu bi akhfafiha suna taka shi da kofatunsu raƙuman gaba ɗayansu za su zo duk raƙuman da imallaka za su zo suna lugude a kan shi da kofatunsu suna taka shi su taka kai su taka ciki su taka rawan ciki ko raƙumi ɗaya taka mutum ya kake gani haka raƙuman nan za su zo kan shi kawai suke a kan shi za su yi ta wannan za su yi ta lugude wata a ghanam kuma haka awaki za su zo ala sahibiha ga wanda ya mallake su ala khairi makanat a mafi kyawun yadda awakin nan suka kasance a nan duniya idza lam yutifiha haqqaha idan bai fitar da haƙƙinsu su awakin ba ta bi azulafiha awakin nan suna taka shi da kofatunsu watan tsohu bi ha kuma suna caccaka shi da ƙahonsu tunda ai su awaki suna da ƙaho amma raƙumi ba shi da ƙaho akuyoyin nan gaba ɗaya haka suna taka shi kuma suna suka shi da ƙahonsu sai malamai suka ce ai a raƙuma gaba ɗaya raƙuma aka faɗa a awaki gaba ɗaya awakin da ya mallaka aka faɗa haka nan raƙuman da ya mallaka aka faɗa alhalin kuma ya tashi fitar da haƙƙin ba duka yake fitarwa ba kuna ji da kyau raƙuman shi gaba ɗaya da ya mallaka nawa ne bai fita masa da aikin ba a raƙuma biyar akuya ɗaya ce ku lura da kyau a raƙuma ashirin da biyar bintu bintu ce guda ɗaya amma kuma sai aka ce duka raƙuma a raƙuma dubu biyar da yake da su haƙa guda ɗari ce ko kuma bintu makhazin guda ɗari da ashirin da biyar sai aka ce gaba ɗayansu saboda me saboda ai haƙƙin da ba a fitar ba haƙƙinsu ne gaba ɗaya kullum da ke ko yanzu a su ɗin ne gaba ɗaya ba a fita masa da zakka ba saboda haka tun da su ne gaba ɗayansu za su zo gaba ɗaya raƙuman da ya ambata da ya mallaka gaba ɗaya shanin da ya mallaka gaba ɗaya awakin da ya mallaka gaba ɗayansu za su suna taka shi da ƙafafuwansu suna taka shi da ƙafafuwansu raƙumi ɗaya raƙumi ba wani raƙumin gaggan yana fitar da wani abu a bakinsa subhanallah alazim raƙumi fa kuma ga wani lokacin dama mutuwa guda ɗaya ce ba magana ta kuma ta an riga ta wuce kowa ya ɗanɗana ta ya wuce ba magana ina ma ya mutu lokacin nan saboda bai ba da haƙƙin tabbatun a nan duniya za zo a mafi kyawun yadda suke a nan duniya su kuma sun samu abin takawa sun samu abin abin tunkuya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ya ati ahadukum yawmal qiyama kada wanda ya kuskure ya zo wurin ku wurina a wurin wurina ranar alkiyama bishatin shatin yahmiluha da akuya yana dauke da ita yana ɗauke da akuya ɗin ala raqabatihi a wuyansa za a haka haka ake ɗora ta lahayu'a tana me ko yana me yana kukanta fa ya sai dinga cewa ya muhammad ya muhammad fa a sai in ce da shi la amliku laka shai'a ba zan iya maka komai ba kada ballaghtu na isar ni na isar ba zan iya maka komai ba wala ya ce bi ba'irin kada wanda izo min ranar alkiyama da raƙumi ya hamilu alharar ƙabatihi yana ɗauke da raƙumin a wuyansa inna lillahi wa ina ila rajuwa bala'i ranar alkiyama kenan ya ga raƙumi a wuyansa raƙumin na me na zakka ne da bai fitar ba yake cewa ga zakkar ina ba za a karba ba ai wannan filin ba filin zakka ba ne kuna ji da kyau ko koko na sata ne ko na ganima ne kafin a raba ya ɗauka ya ɓoye lahuru nan yana kuka fa ya ƙulu sai ce ya muhammad ya muhammad fa a ƙulu sai in ce la amliku laka shai'a ba zan iya maka komai ba ƙada ballahutu na isar saboda ka lalle ilalla mu fitar da haƙƙin Allah na zakka wajibi ne kada ranar alkiyama ta yi mutum ya zo yana da ya sani ya za a iya fitar waccan rana ba rana ce da za a fitar ba yanzu wani hadisi da muka ambata hadisin farko a bukhari na babu ismi mani zaka kun ga magana akan abin da ya shafi zakar dabbobi kullum da ke ko zakar dabbobi amma ba a faɗi raƙuma ba abin nan shanu ba a hadisin ibn hajar ya ce hadisin shanu yana nan gaba kaɗan bukhari ya ci gaba da cewa قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بال ثم يأخذ بالهزيمتيه يعني شرقي ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا بيوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض wallahu bima ta'maluna khabir wallahu khabirun bima ta'malun wallahu bima ta'maluna khabir wannan hadisi hadisi Abu Huraira ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya bashi dukiya ku lura a wani hadisi malan dukiya almalu kullu malahu qima in an ce dukiya duk abin da yake da daraja man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya bashi dukiya raƙuma na ciki shanu na ciki zunzurutun kuɗi na ciki da haya da kaza da kaza da mun yi magana ana ba da zakar kuɗin haya ana ba da kaza ana duk wanda Allah ta'ala ya bashi kuɗi ya bashi dukiya falam yu'addi zakata bai ba da zakar wannan dukiyar ba ta raƙuma ce bai ba da su ba ta shanu ne bai bayar ba ta awaki ne bai bayar ba ko ta kuɗi ne bai bayar ba musila lahu yawmal qiyama za a suranta mashi wannan dukiyar da bai fitar mata da zakka ba shuja'an wani kumurcin maciji wani kumurcin maciji shine shuja irin ganshe kaɗin nan wani irin da irin kumurcin macijin na wani macijin ba tashi yake sama wani macijin sai ga ya miƙe haka akara ya tsufa kumurcin maciji ne sosai da sosai wani macijin tashi naɗuwa yake tashi sama an kana kusa sai ya zubo a kanka mana ya naɗa mutum gaba daya. wani macijin wata mai mace mai juna biyu ta gan shi zubiya cikin ta yake yi sai neman tsarin Allah da macizai ai da muka karanta hadisin da ku a baya ba na ce maku akwai macijin da mota ta taka bai sari tayin mota sai mota ta fashe eh tayar ta fashe sai da ya huda tayar tayar mota da kake ganin ta tayar mota da ya sara sai da tayar ta fashe sai da ya huda tayar kai in kana ganin sharaɓa mutum ya samu ya kake gani allah ya sauke allah ya tsare sharaɓa irin naɗin bayan ƙauri ire-iren waɗannan allah ya tsare allah ya tsare mu gaba ɗaya allah ya tsare mu daga daga waɗannan abubuwa na ya nemi tsare daga sharon ladir za a suranta shi zama irin waɗannan manya-manyan macizan nan manya-manyan wani maciza a cara ike yi cara ike yi wani macijin fa har har ike da su Allah ta'ala ya sauke lahu zabibatani yana da kora kora in gaga maciji yana da kora yana da wani fari abu a ka kullum da ke ko yana da wani abu fari kan shi ya yi haske to dafi ƙarshen dafi kenan gani akara shi ne yana da kora zabi kora zabibatani yana da waɗansu abubuwa kamar na kan zakara irin maiwa na kan zakara din nan a'a wannan eh sai ya irin shi to yana da su guda biyu ka san macijin ba wai karamin maciji wani kenan yi tsawakuhu yawmal qiyama shi wannan macijin shi zai dinga naɗe daman wannan dukiya ta shi gaba ɗaya da ya mallaka ita ce aka zama da ita haka dukiyar gaba ɗaya da ya mallaka a duniya a lahira ita za a zamar haka sai ta naɗe shi ranar alkiyama sun ya akhudhu bil sannan in ya naɗe shi sai ya kama makamakansa makamaki nan duk malaman fassara hadisi da suka fassara hadisin duk haka suka fassara shi a shi ibn hajar a cikin fatahul bari yake cewa bil hazimatahi bi kasril lam wa sukunil ha bil hazimatahi kenan ba da hazai maksura waƙar fasinja na filaxadisi bi shida ƙaini waƙar fasinja umar a zamanin su kasusuwa guda biyu a na ita ni waɗanda suka tsaro filaxyeni a matsalar gemu ta taloɗineni ƙasa da kunnuwa guda biyu wa fili jami'a ban haɗiri da naƙaltu magana wani a cikin aljamia ya ƙi ci hu mara laxmal haddain su ƙasusuwa biyu da ke kumatu waɗannan kenan. ƙasusuwa biyun kumatu ba nan ne kumatu ba yau to ƙasusuwa biyunsa ba ba su ne waɗannan ba allazi ya taharraku idza akala insan wannan in mutum ya ci abinci suke motsi kaga mukamukin ke ko to shi macijin zai naɗe nan ɗinsa nan ɗin mai dukiyar gaba ɗaya allah ya tsare mu gaba ɗaya sun ya ƙolo sannan sai macijin ya ce ana maluk ni ne dukiyarka da ka mallaka dukiyar na ni ne nan ita ana kanzuk ni ne taskarka sun matala bayan da anasulama ya faɗi wannan sai kuma ya karanta wala ya saban nan lazina ya bakalo na bi a tahun allahu huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sai yi tsawakona ma bakhilu fi yawon alkiyama walillahi mirasu samawati wal ardh sayutawwaquna wala yahsabanna allazina yabkhaluna kada waɗanda suke rowar da abin da Allah ta'ala ya ba su na falalasa kada su yi tsammanin wannan rowar da suke yi khairar li anfusihim alheri ne ga kawunansu kada su yi tsammanin haka bal huwa sharrul lahum sharri ne a gare su fitina ce a gare su sai ma bakhilu da sannu za a nade su da abin da suka yi warwa abin da suka yi warwa din na su a ranar alkiyama dukiyar da mutum ya mallaka gaba ɗaya ita za ta naɗe shi haka ta ce ana maluk ana kanzo shin wannan dukiyar rakuma ne shin wannan dukiyar ah, awaki ne shin shanu ne shin kuɗi ne duk abin da ya mallaka na zakka da bai fitar da zakkarsu ba wannan shine abin da zai faru da shi a ranar tashi alkiyama ina ba ta kwamfanci wannan da ke Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu baki da saboda haka za ka ga uquba ta zakka ba karamar uquba ba ce abinda mutum ya mallaka din da shi ake mishi azaba da shi da shi wannan din ake mishi azaba to haga shine abinda Abubakar Siddiq anan ya faɗa wannan hadisi kuma na Abubakar Siddiq Bukhari da Muslim da sun rawaito shi da ya ce laumana uni iqalan inda za su hana ni da baibayi guda la jahatu alaihi da na yaƙe su kan wannan da baibayi guda inda za su hana raƙuma guda ko akuya guda ko saniya guda da suka kasance suna ba da zakatta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a yau su ce ba za su fitar da zakatta ba da sai na yake su daga wajibi ne a tashi a fitar da zakka malamai su yi wa mutane bayanin hukunce-hukuncen zakka kuna jera da ke ko su yi wa mutane bayani su sani cewar wannan dukiyar da ke hannunsu ta Allah ce haka kuma Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa atuhu min malin lazi a ku ba su daga dukiyar Allah da ya baku in ka lura da kyau ai Allah ne yake kasafin dukiyar wanda zai tabbatar maka da tasa ce ya ce karka ci kaza ka ci kaza ka kashe ta a wuri kaza ka kashe ta a wuri kaza in ta kai ka ɗiba a ciki ka je ka yi hajji wanda zai nuna maka ta Allah ce ake ma kasafinta ina ta kun mai wannan da ke ko in kuma mai ita ya mutu ba za a ci shi kenan ta daskare ba sai Allah ya raba ta abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza wani tashi ce kaga inda inda zunzurutun dabara ce ta sa a tara dukiyar to da akwai wanda yake ya yi makaranta ya gama digiri na ɗaya digiri na biyu digiri na uku watakila dukkan lissafi dukkan yadda za a yi tsimi da tanadi ya kammala amma kuma yanzu yana ƙarƙashin wani ne da watakila ko cikakke firamare ma bai kammala ba shi kuma allah ta'ala ya buɗa mai dukiyar shi ke mai lissafi ka ka fahimci ta allah ce shi ke sata saboda haka a fitar da zakata malamai su yi wa mutane bayanin ta dalla-dalla kun fahimci magana ta da kyau ko akwai waɗanda suke ɗauki cewar ai suna ba da taimako kullum da ke ko in an zo neman masallaci gyara makaranta duk suna ɗiba su bayar wannan fa ba zakka ba ne kuma kar su ɗauke shi matsayin zakka in kuma sun ɗauka su sani sai sun biya za su biya zakka shekarun da suka wuce don akwai shaidanin malaman da suke nuna masa ai wannan ya isa yi saboda shi malamin an ɗauki nauyinsa an ɗauki nauyin hajji shi da umararsa ku lura da kyau ba a biyan kuɗin hajji da umara da zakka ka gane magana ta yanzu ka ware miliyan goma su ne zakkar da za ka fitar ba za ka cire a ciki ka kai malamin ka hajji ba wai a matsayin zakka babu shi a musulunci sai dai ka ɗauka a cikin asalin dukiyarka ka kai shi maka amma dai a zakka ba a ɗaukan zakka a bada zakka a bada a biya hajji da ita sai dai shi wanda aka ba zakkar zai iya biyan hajji da ita kun lura da kyau ko an baka zakkan miliyan uku sai ka ɗauka ka bada ka tafi hajji ya halatta kai da aka ba amma dai wanda zai fitar ya ce ya tara mutane ya wannan hajjin nan da kuka ji ai kudin zakka ne a babu shi saboda haka kyauta da ihsani da taimaka ma yan uwa da taimaka ma dangi duk abubuwa ne da ake bukatar su da taimaka ma musulunci gyaran masallaci daukar nauyin malamai su yi da awa su karanta duk ayyuka ne amma wannan ba shine zakar ba ita zakar in an tashi fitar da ita daban ake fitar da ita ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko saboda haka kada mutum ya fahimci cewa yana taimako saboda haka wannan taimakon da yake ya ɗauke mishi zakka babu shi wannan kun bance ni da kyau akwai wanda yake ɗauka ai kullum yana bada abinci kullum wani a ce ai wani bai san duke shi ba ya za bai san duke shi ba masu kiyasin cewar wani shi ya fi kowa kuɗi a duniya suka san sa suka san cewar ya mallaki dala biliyan kaza balle kuma shi kullum da ke ko ya mallaki dala biliyan talatin ko iya wannan iya saninsa ga abin da ya mallaka tsakanin shi da Allah shi iya saninsa wannan ya san ya mallaka ba sai a raba gida arba'in ba kashi ɗaya shi ne zakar shi kenan saboda haka mutane malamai su mutane bayanin hukuncin hukuncin zakar kyautatawa da taimakawa da agazawa da ake wannan babinta daban kuma tana rike dukiya allah ta'ala yana sanya ma dukiya albarka da hakan da kaza da kaza amma ba shine zakka ba ita zakka kuma hukunce hukuncinta daban sannan kuma haka ake fitar da su قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم صدقه وهم يسقون فحلبوا لي من, من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يده فاستقاء قال وحدثني عن مالك يجي ما مالك ابن أنس يا كرنت دني ونن عن زيد بن أسلم daga malamin malik shine zaid dan aslam wanda ya rusu a shekara ta 136 annahu qal shi zaid bin aslam ya ce shariba umar ibn khattabi umar ibn khattab wanda aka kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira shi wanda ya kashe umar shine abu lu'lu'atul majusi kabarinsa yana nan a iran yau dinnan tsawafinsa suke yi ai eh, wanda ya kashe umar ba ai sun lissafa cikin afdolin khalqillah yana cikin jaruman duniya a tarihi eh alaihi la'anatullah wanda ya kashe umar ba da wuka mai dafi ya tsarga shi kasan ya tsarga shi kuwa قال shi zaid bin aslam ya ce shariba umar bin khattab umar ibn khattab awwalu amirul mu'minin farkon amirul mu'minin ya sha labanan nono ya sha wani nono fa a'jabahu sai nonon ya bashi al'ajabi ya burge shi fas'ala allazi saqa sai ya tambayi wanda ya bashi nonon ya sha min aina hadha laban kai wannan nonon daga ina haka ga kyawun ɗanɗano ga daɗi daga ina haka fa akhbarahu sai shi wanda ya bashi nonon ya ce da shi annahu da alama'in shi ya je ya gangara wani wuri ne da ake shan ruwa dabbobi suke shan ruwa fasan mahu sai ya faɗi sunan mashayar inda dabbobin suke gangara su je su sha su je su sha ruwa sai ya faɗi sunan amma ba faɗi shi a nan ba fa'iza na'am min na'amin sadaka kawai sai ga raƙuma daga cikin raƙuma na sadaka su ma sun zo shan ruwa wahum yasqun su ma suna shan ruwa fahalabu buli sai su da suke kula da raƙuman suka tatso mini min albaniha daga nonon raƙuman in juwa kenan shi mutumin da iba umar nonon umar ya sha shi yake ba shi labari ai ya je wani wuri inda raƙuma suke sha inda dabbobi suke shan ruwa yana zuwa sai ya samu ga dabbobi na sadaka da aka ɗaure su su ma sun zo za su sha ruwa to makiyaya da suke kula da dabbobin zakar kun da kyau su suka tatso min nonon shine faj'altuhu fi siqa'i sai na sanya shi a jallona a inda nake shan ruwa na sanya shi na ajiye shi ina tafiya ina sha fa huwa hadha shine wannan nima a ciki ne na ɗebo na baka ya ɗebo ya bawa fa adkhala umaru bin khattab yadahu sai umar bin khattab ya sa hannunsa a baki fastaqahu sai ya harar ya amayar da nuna amin to yanzu ake suke kira sai ibn abdulbar ibn abdulbar yake cewa shi shi shi wanda aka ba nuna bai cancanta ya ci sadaka ba bai cancanta ya ci sadaka ba inda ya cancanta ya ci sadaka ne kun lura da ke ko to sai ya karba to yanzu da ya ba umar umar ya yi ai annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka amma da aka baiwa barira ita kuma tana cin sadaka barira kuma baiwa ce a gidan shi sai annabi sallallahu ya ce a wurin barira abun sadaka ne amma mu a wurin mu kyauta ne Kullum da kyau ko saboda haka tunda shi wannan mutumin da aka ba nono bai cancanta ya ci sadaka ba inda ya cancanta ya ci sadaka to da yanzu shi ya ci sadaka shi kuma umar bin khattab ya ci kyauta to asali shi ma bata halatta a gare shi ba kun ga mukaddima na yi magana ko na ce yaya bai mun ce za a yaki wanda ya fitar da zakka sai muka ce kuma wanda wanda ya zo fitar da zakka sai ya tsammanin kai kana cikin waɗanda za su ci zakka sai ya baka shi zakka shi ta yi don ya yi tsammanin kana ciki ne kullum da kyau ko sai ya baka sai kai kuma kai kasan baka cikin waɗanda za su ci zakka yanzu ya za ka yi za ka mayan ne ko za ka ba wani mm -hmm. ka mana dai ba zai ce ba kenan sai aka tambayi wani cikin magabata aka ce to aka rama kalla yanzu idan mutum hakan ya sami shi ya zai ce haka mana ma ahsana hadal wara ai wannan tsantsenin madalla da ilishi. irin wannan tsantseni ake bukata akwai abubuwan da yake tsantseni kun lura da kyau ko tsantseni ne irin wannan tsantsenin ake sai sa hannu ya hara gafa nonon da da'is ka ji fa da isancin shi da ya ce kaza a harar da shi to ulaika allazina hadallah fa bihudahum muqtadi ce waɗannan 'yan manyan Allah ne za su iya kun lura da ke ko kuma haka ake ulaika allazina hadallah waɗannan su ne wanda Allah ta'ala ya shirya fa hudahu muqtadi da irin shirya su za ku koyi sai abu sahu ai ba a banza ka ga yau umar shekara shi nawa da rasuwa shekara ta 23 bayan hijira fa ya rasu yau shekara 1400 da na 23 ai za ka yi minus ɗin 23 za ka yi minus ɗin 23 amma kullum kai ka ce umar bin khattab kwanan nan ya rasu umar ibn khattab an amirul mu'minin umar ibn khattab kullum haka ake bukata tsantseni ake bukata tsantseni ake bukata kullu da ke ko akwai mutumin fada rogo rogo rogo aka dafa da aka dafa sai aka sanya shi a cikin kwano sai aka kai musu gona kullum da ke ko da aka rufe rogo din sai aka rufe shi da kwali na malboro kwalin giya abin nan taba da ya ci rogo nan sai da harar da shi da ya ci rogon nan sai da ya harar da shi ci anya babu wani abu da mai kama da taba babu wani abu mai kama da taba da aka bi sawo sai a gane ai wannan kwalin shine kuma ka duba ai ba tsabar taba ba a ciki ake sawo ba a cikin kwana kwala kwalaye ake ake kaza ake kaza ake kaza sai da ya hara da bai san lokacin da ya hara da abin nan ba ina fatan kuma fahimci wannan da kyau saboda haka mu sani abubuwa ko da an ce maka kaza ba haramun ba ne kar ka ji an ce ba haram ba ne ka ce halas ne in ba haram ba ne menene makaruhi ne kullum da ke ko makaruhi sai mutum ya nisance su ba wa mutum zai mai da komai ham ham ham ham kamiya miya ba ne ya ki halas ya ki haram daga mutum ya koyi tsantsini kullum kai kokarin ina ma kai za ka fitar da zakka ba kai za a ba ba kada kullum ka ji an yi wa'azin zakka ka kawai ka ce to yafi an gama wa'azin zakka kai jira kake yi yanzu minti 25 har yanzu baka ji komai ba ana kullum ka yi kokarin ka kai ma ka fitar ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka shaida annabi Muhammad manzo Allah ne ka tsaye da sallah kun lura da kyau ko ka yi azumin watan Ramadana ka yi kokari mana ka kai ma ka cika arkanu Islam din nan ka fitar da zakka eh bai ka amma ya iya kokarin ya ga shi ma dai yana son ya tara ne don ya fitar da zakka kun gani قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يجي al'amru na al'amarin da ke nan birninmu na madina na kulla mammana a faridatan min fara'idillah lalle duk wanda ya hana wani kaso daga cikin kasan Allah subhanahu wa ta'ala farida da Allah ta'ala ce faridatan min Allah ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya lissafa sai ce faridatan min Allah kaso ne daga wurin Allah ya hana wata zakka daga cikin zakka da ubangiji subhanahu wa ta'ala shar'anta Allah mai girma da ɗaukaka falam yastati al akhdaha musulmai ba su samu dama sun karba ba ba su samu ikon karba ba kana haqqan alaihim yanzu ya zama wajibi akan daukacin al'umman musulmi jihaduhu su yaƙe shi hatta ya ha minhu har sai sun karɓe ta daga hannunsa har sai sun karɓe ta daga hannunsa wannan wajibin malamai ne su faɗakar da wannan zakka dole ne a karɓe ta domin haƙƙi ne na bayan Allah subhanahu wa ta'ala malam yadda al'umma suke yadda al'umma suke ake cikin wani hali wannan fa shine fa hanya salin alin na ka fitar da malam yanzu kana ganin a ce al'umma Najeriya za su fitar da zakka yadda ya kamata za a shiga wannan waiwai din da ake ciki karga manta za ka ga kwanakin Najeriya kwanakin shekara 300 da nawa kun yi shiru da 60 daidai za a ga kusan kowanne sati satin zakka ne kowace rana ranar zakka ce domin ranar da wane rana kaza ita ce shekarar wane washe gari ita ce shekarar wane washe gari ita ce ko kuma watan kaza shine watan wani wata na gaba shine watan wani wata na kaza sai ga dire gwargwado mutane suna cikin daudala ko da barayi sun kawo hari gidan za ga jama'a su za su su za su ba da kirjinsu haka ne ko ba haka bane amma za ka ji an ce ai baki ne gidan alhaji wani sai ga wani ya ce maganinsa kenan ya yi lif duk me ke janyo haka babu yadda za a ka zo kana ba mutane ka ba su kyauta ka ba su sadaka ka ce kuma wannan zakka ce ce alhaji ai mun dauka duk zakka ce ce a wancan insani ne wannan dai zakka ce Allah ya kawo shekara zakka ta yi kuma ga wannan gaba ɗaya unguwa za su suke kewaye gidanka gaba ɗaya unguwa za su kewaye gidanka amma malam mutane sun ke kashe sun yi kaza ya ga su ma mutane tun anan duniya ma wani lokacin rasuwa za a yi a gidan ka ga mutane sun kawo da kai wanda mutuwa da kasan da ita ake daukan izini ko sai ga an yi rasuwa a gidan mutane kowa ya kama gabansa wai ba kwa ganin haka ne ai ba cewa muke a yi ba amma ba mutane suna yi ba zahiri gana ganin suna yi za ka zo ka ce musu dole sai sun yi ne za a yi magana ne mai ya janyo haka abin da ya janyo haka shi za a magance kullum abin da ya janyo hakan shi za a magance babu yadda zai Allah ta'ala ya azurta ka ya baka ka ta tallafa wa mutane shi wannan tallafawa da bayarwa da kake shine hirzi na dukiyar shine dafa in dukiyar abin da ke kare dukiyar amma mutum ya dauka ba haka ba to zai ga ba haka ba Allah ta'ala ya sauke قال وحدثني an مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن خط... لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة مالي فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة مالي فكتب عامل عمر بن عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر أن خذ منه an khudha min qala wa haddathani an malikin annahu balagahu bayani ya zo masa anna umar anna amila li umar ibn abdul aziz lalle wani gwamna na umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz wanda ya rasu shekara ta 100 nan wuraren da umar ibn abdul aziz 101 matashi an haifi imam malik lokacin an haife shi na haife shekara ta 93 ko da 4 ko da 6 umar ibn abdulaziz yana matashinsa ya zama sarki karka manta fa sarki fa sarki na duk duniya fa na duk duniya eh, a lokacin harkwata tana sham tana damascus ba zai zaga tura suna ta mata ruwan ba ma ba mai ba idan harkwata musulunci ba tana damascus dimashq a to sai kuma mun shiga tarihin islam kenan kullum kuma yana matashinsa ya zama sarki a cikin ƙananan makonni sai ga furfura ta fito mashi ya ce ya zai iya bacci mutane suna kuka ana kukan babu ana kaza ana kaza ana kaza ka ji waɗanda suka san nauyin mutane kenan kasan in abu wa mutum nauyi sai ga yana haki kullum da suka ji nauyin mutane sai suka kama farfara gaba dai halitta shi ta san zamana ba wai kawai daula ta zo ba ne sai dai a miƙe kafa a ce wani gwamna na umar ibn abdulaziz ya rubuta wa umar ibn abdulaziz wasiƙa abinda wasiƙa take kunshe ka taba ilahi ya abinda wasiƙa ta kunsa annan rajulan wani mutum a yankinsa mana a zakata mali ya ƙi fitar da zakka ya ƙi ba da zakasa shi gwamnan ne ya rubuta Umar ibn Abdul Aziz cewar a gunduma shi gwamnan wani fa ya ƙi fitar da zakka wani attajiri wani mai kuɗi wani mai kayan zakka ya ƙi fitar da zakka zakkar raƙuma zakkar dabbobi ne ko amfanin gona ko kuɗaɗe ya ƙi fitar da zakka faka taba ilahi umar sai umar ya mai reply din wasikar ya mai mai da martani ya ce da'ahu kyale shi wala ta'khuf minhu zakata ma al-musulmi muslimin kada karbi zakar al'umma musulmi tare da shi kyale shi kawai fa balaga zalika rajula sai wannan bayanin ya kai ga kunnan wannan mutumin ya danci ai amirul mu'minina ya ce a kyale ka kada a karbi zakar ka tukunna a karbi zakar sauran jama'a fashtadda alaihi sai abin ya tsananta ga wannan mutum wa'adda ba a da zalika zakata mali sai ya kawo zakar shi da hannunsa fakataba amilu umar ilahi um, sai wannan gwamnan ya rubuta wa umar ibn abdulaziz khalifa kenan amirul muminin sai ya rubuta mishi ya zukuru lahu zalik yana gaya mishi cewar mutumin nan ya kawo zakar mutumin nan ya kawo zakar fakataba ilahi umar sai umar ya rubuta mishi an khudha minhu karɓe ta a wurinsa karɓi shi mutumin da ya ji an ci a kyale shi tukunna ya yi fassara ta sai an karɓi zakar sauran al'umma sai a zo a fuskanci tashi zakar eh, ya sha jinin jikinsa ne sai ya fahimci mm, mm, mm, fashtar da alai sai abin ya tsananta a gare shi da hannunsa ya kawo iko iko to da ya kawo tun ba an rubuta an kai harkwata cewar wani bai fitar da zaka ba to ga dole a sake mai da magana harkwata cewar ya kawo saboda yanzu kes ɗin shi ya kai harkwata kuma ƙwarai kuwa dole ba za a karɓa ba sai an sami umarni daga can sai aka ba da umarnin cewar a karɓa Eh? Ah, ah, eh eh ya ce ba hansar ba ne wanda yake nuna sai magana ta jima kenan na gani Allah ta'ala ya mana jagora saboda haka zakka dole ne a karbe ta mutum ya karbe ta ya ba da ita da daɗin rai da kwanciyar hankali tafi yanzu za mu tashi zakkar amfanin gona shine darasi na gaba insha Allahu ta'ala mun gama zakar kuɗi an yi zakar dabbobi yanzu a shiga zakar amfanin gona ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaimu lokacin da alkhairi subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu mhm. amin